ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا Allah ne kaɗai yake da mulkin sama da ƙasa, wanda ya cancanta a yi masa biyayya, Allah ya isa mai jibintar tsara dukkan sha'anin halittarsa.